tarihinta sai me kishinta gwarzan jama sauraron sashen hausa na rediyo faransa barkanmu ta sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na al'adunmu na gado tare da ni hawa kabir auren mace fiye da ɗaya al'ada ce ta mutanen afirka musamman ma dai kafin zuwan musulunci tarihi ya nuna kabilar yarbawa a tarayyar najeriya na mutunta wannan al'ada ta auren mata da yawa amma yanzu haka al'adar ta gushe da kashi saba'in cikin ɗari bisa rashin yancin da mace ta biyu ko in ce amare kan fuskanta a gidan miji musamman ma wajen uwar gida malama bose yar kabilar yarbawa ce kuma mai rubuce-rubuce game da al'adunta ga kuma yadda hiranmu ta kasance da ita mm, magana auren mata biyu da da da lokacin da duniya na na kwance lokacin da ake mutunta al'ada mazanmu sukan yi aure sukan aure mata har goma amma sauran matan bayan itawar gidan nan sauran kamar sun zo bauta ne duk aikin gidan nan su za su yi shi komi da komi ita ma uwar gidan ma za ta dinga gaya musu mhm. cewa ko ita ma da ta zo gidan ta bauta ma uwar miji ta bauta maka namiji duk aikin gida ita ne so maganan maganan second wife a mu ka zo bauta ne shi sa eh, matanmu ba su so su zama second wife ko kuma ta uku dai ko kuma in ban da ka zama kai ne uwar gida matanmu ba su so su zama second wife don sun san cewa in sun je gidan aikin gidan su za su ringa yin komi ba kama da yadda su wanke-wanke sharan gida menene duk abubuwa da haka da girki masu za su ringa yi uwa ta ita wani gida sai ta zuna da da miji sai abin da ta ce abin da yasa kenan matan mu suna gudu su zama na biyu ko na uku ko kuma a je dai a samu kishiyoyi a gida to shi mijin fa ba zai iya magana ba eh al'ada ne shi bai zai iya magana ba uwar gida ita ne ita ne za ta dinga faɗa komi ita maryam kuma ita ne za ta yi shar in ma za a ba da sako in ma za a yi wani abu ita uwar gidan za ba ita ne za ta ba murya sai abin da ta bada sai abin da ta yi ki abubuwan da ke faru kenan shi sa matanmu ba su so su zama second wife ko kuma third wife ba su so. kò máa ṣe ń tòdùn tó kájíjọ máa rí ṣe kò máa ṣe ń tòdùn tó kájíjọ máa rí ṣe kíwọ la kémi la kájọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ ogun lápapọ̀ kájọ jẹ gbàdùn kò máa ṣe ń tòdùn tó kájíjọ máa rí ṣá. kò máa ṣe ń tòdùn tó kájíjọ máa rí ṣe. kájíjọ. al'adance dai mace ta biyu kan yi zaman bauta ne ga uwar gida har sai ranar da aka auro ta uku sannan ta samu 'yancin kanta abinda 'ya'yan zamani suka haramta wa kansu kuma dalilin hakan yasa yawan auren mata da yawa ya ragu a kabilar ta yarbawa al'adamu na yanzu ya canza dalilin abu ne yasa kuma ya canza yanzu amaren da ake aurewa yanzu su ma suna zuwa ne da shiri shiri da gaske ba su zo cewa su ma wani wanki ba ko kuma su ma wani girki ba ita uwar gida ma bata shirya ba bata zauna ba sosai su za su kore ta ta uwar gida ma bata yi hankali ba duk aikin gidan ma za su sa ta ta yi shi dole ta yi tana so ta zauna da yaranta so ina ganin to hakan ne kila yasa al'adan ya ja baya kenan eh shi sa al'adan ya ja baya komai ya riga ya canza yanzu to yanzu a kamar yadda muka bincika har yanzu ana a wasu wuraren ana wannan al'adun eh. ana iya cewa ko su ba su gano kan abun ba ne eh wasu suna mutunta al'adan wayansu suna wayansu wuraren kuma kamar yanzu mu za mu ya yanzu mu faɗa cewa muna bariki ne irin shi kuma bai faru a auren bariki yanzu kowa na gidan shi in ma auro ku yanzu kuna gida daya ne aikin tare za a yi komi tare za a yi komi wasu su ma yanzu ba za su ma yi komi ba ba za su ma yi komi ba za su ce uwar gidan da yaranta za su fito su yi kuma da ba haka ba ne wato abubuwa dai sun canza abubuwa komi da komi sun canza sai dai kuma bincike har ila yau ya nuna ita ma uwar gida ta dan fuskanci irin wannan kalubalen a gum dangin miji musamman ma dai kannansa ta hanyar girmama su da bin wasu dokoki kamar haka kamar misali yanzu in aure in aure eh, mace ta in kamar wani gidan ta zo gida in ka zo ka tarar da yara tun da in dai ba a haifi yaran nan a gaban ka ba yaran nan baka isa ka ce musu sunan su ba wa'yansu ma ka yaran nan tun da safe har yamma kana nan kana wanki ɗiban ruwa zuwa rafi menene kai ne za ka yi kuma yaran nan baka isa ka ce musu sunansu ba sai dai ka ba su suna kaman yadda muke eh, kiransu misali a ce yar makaranta yar makarantar nan a yarbanci shine omolewi ko kuma a ce ọlọmọge mm. das ta. Mm. mata in maza ne muna da sunaye haka funny funny names haka da zaka dinga kiransu da shi mm. kuma ba za su ji haushi ba ba za su ji haushi ba don ka kira su da sunayen su ainihin sunayen su za a dinga kallon ka kamar wannan ba ta da kunya ba ta da tarbiya an ce ma ana iya koran mace ta koma gidansu sosai ma duk kuma bata bi abin da ya kamata ta yi ba irin shi za a yi a mata a mata taron dangi to kowane rawa mazaje kan taka akan wannan al'ada ganin a kasar hausa amare ba sa laifi ko da sun kashe dan masu gida in ji masu iya magana uh, the culture of uh, the second wife is in yoruba land the one i know in those days it has, has changed it's, it has changed now in those days second wife is like uh, It's like a junior sister to the, the senior wife, mm -hmm. whereby the respect the senior wife give her the maximum respect and even the children. Ya ce game da al'adar auren mace ta biyu wanda dai ni na sani a baya yanzu ya sauya a wancan lokacin amarya kan zama tamkar kanwa ce ga uwar gida inda za ta rika girmama uwar gida har ma da yaran gida a al'adance babu zancen korafi ko ga amarya domin an saba da al'adar for complaints like the culture is the culture. gómìnà lógún tètè o Gbénga Daniel àròlé ṣàlàfíjẹ ní gbogbo rẹ̀ mọ́ ọ̀gá ńlá gbogbo òye wa olùlà gbogbo olú ẹgbàá ògidì ọmọ ọba lọ́fin níjẹ̀bú ọkọ yeye fúnkẹ́ tábàní àkáhùn tó dẹ̀ ṣe ilẹ̀ àkún fọ̀fọ̀ o. agrokago yẹ pọ̀ tó ológun tẹ̀. Ogun State Employment Generation Program òkè kẹ́pṣà nìyẹn o ẹ̀yin ará mi àwọn. Ogun State Road o maintenance agency. Ọkùnrin máa náà ń pè é o Àlàbí Wíṣà. Duala station o Fábẹ́òkúta Ìṣàgámù road. Ìṣàgámù o International market wọ́n ti ṣe yẹn fún wa. to ina gani ganin irin abubuwan da uwar gida suke gani kafin amarya ta shigo shine suke ramawa kenan akan amaryan ko eh abun kamar al'ada ne za su ringa ce su abu ne sun experience dole in wani ma ya zo shi ma sai ya ji irin shi sai su su zama sarki eh, kenan su su zama sarki lalle wannan sarauta kan babba ne gani cewa al'adar nan ya ja baya an daina yi me ya jawo ra'ayinki kike rubutu akan wannan al'ada abu ne yasa eh, nike rubuta wannan labarin don wayanda yara mu na zamani yanzu da suke tasowa su san abin da ke faru da da da da da da so that a gidan mijinsu za su sai da za su ringa yi wato dai kaman kar su bar gida kar su eh, bar gida gida zai bar shi gida zai bar shi dole muna son kuma yara mu su gane tarihin mu na yoruba abun da ke faruwa baya baya su san komi ba irin na zamanin nan da suke yi ba to kina ganin yara da za su karanta ku za su ɗauki wani al'ada don na ganin al'ada kamar fa akwai ɗan wahala kaɗan eh so ya je zama eh, ba za su iya ba za su sani cewa abin da ke faru eh, su sa abin da ke abin da ya faru baya baya baya saboda su iya ba da tarihi nan gaba su eh su ne za su ba da tarihi To jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin namu kuma a madadin sashen Hausa na rediyo Faransa RFI ne Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa a sha ruwa lafiya. da tarihin sai dai kishin ta gwarzan mutum ta ba